jama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma zai duba matsalar wutar daji a wasu yankunan jihar Maradi. Sha'aibu Mani ya tattauna da mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar Maradi Kanal Muhammad Sani Ranau wanda ya fara da yin bayani akan mahwarin wutar dajin kamar haka. Kasan kan a ce wutar daji sai an ce ga maharin da ke na farko da maharinta su ne kamar mutane masu shan taba mutum ya sha taba baya kashe sai ta shi na biyu kamar mutane masu zamna cikin dajin kanshi kamar abokan eh, masu kiwo suna iya shan shayi ko ku sai abinci ba sa kashe wuta sai su tashi na biyu na uku kuma da akwai yara wanda ake aika daga wani guri zuwa wani guri suna ɗauko wuta suna ɓakata ya sai ɗan abin wuta ya ya kubce musu kaga wata daji na aya faruwa haka nan to a bisa kan wannan a bana mun samu kamar wata daji su bakwai aka yi wata daji ƙasa barmo kuma wannan wata daji ta shahi kwamin in barmo da kwamin in eh, belbeji bisa kan haka nan abin da muka samu wajen eka dubu sha hudu da an sayan dugu suka suka suka toye zancen da nike ma jiya a ƙarƙashin ƙasar barmo da akwai wutar daji da ta tashi ta kai wajen ɗeka dubu biyu ma ko ko dubu ishirin ma ba a sani ba sai da yanzu muna son eh, mu ji labari ko eka nawa ta ta toye to bisa kan wannan gwamnati ta yi kokari ta yi kokari ta aiko eh, kamar wajen miliyan ɗari da takwas aka wanda za a abin da ake ta parfait saboda a yi kokowa da wannan wutar daji to duka wannan kuɗi mun dan raba su ko ina ko wani departement mun bada mun bada mun bada rumfa mun bada tesawa mun bada da kwaro mun bada eh, bermu saboda muna tsammani wannan guri nan ne haki ya fito kuma eh, nan ya kamata a yi wannan aiki kuma ita wata daji kama wani irin ta'annaci ne ko hasara take ijawa to kasan wata daji kama bala'i ne tunda yana yi wa mutane suna cikin dajin in wata daji ta tashi tana zuwa tar da su ba tare sun shirya ba ka gani tana yaya halaka su na biyu gari ma gari kanshi kamar da faɗa muka an ce mu ga mu nan an ge wuta ta ge sai da muka ta da soja daga nan maradi muka aika su aka yi maza aka kashe wani wuta bayan wannan kuma ka gani eh, wutar dajin nan hakkin wanda ta ci kasan muna kasan maradi ko kasan Nijar gaba ɗaya eh, gurin mu noma da kyau kenan wannan haki ya toye hmm? Eh, bisa shi ba su samun abin da za su ci inda kana tuni bara lowan lokaci bisa shi ba su da abinci suka yi ta mutuwa sai da gwamnati ya kokari ya aiko da sa da za a sa jika goma aka sai da ta jika biyu biyu saboda bisashen nan su samu abin da za su ci to ka gani in ba bisashe eh, ba mutane babu komi ka san abin bala'in mai yawa ne hali yanzu wani irin mataki ne aka dauka kwakwara matakin da muka ɗauka zai na farko shine wannan farfe eh, da ake ca wannan band farfe da ake da gwamnati ta aiko kuɗi miliyan ɗari da takwas saboda ai kokowa da wannan wutar daji shine mataki na farko mataki na biyu da muke ɗauka kama eh, sensibilization muna zuwa muna jawo hankalin mutane bisa wannan kan wutar daji da mutane suke in mutum ya ya sha zumuwar shi ya kashe in mutum ya yi shayin shi shi ma ka ya tahi ya kashi in mutum guntun taba wa in mutane sun sha taba su kan ka yadda kana cikin mota ka yadda ka murje ta ka nan ka wuce to wannan shine kamata mutane su sa a kansu tamar da bala'in wuta eh, mai yawa ne to wani irin jan hankali za a jirda ma al'umma kuma domin abu ne wanda ke kawo matsala to kamar da na faɗi eh, sensibilization ya kamata yi saboda a wayan mutane kai bisa kan wannan wutar daji da ake saboda an ga dai eh, bala'in da take kawa tunda kamar da na faɗi eh, in babu haki eh, babu bisashi tunda bisashi sai cin haki suke rayuwa kenan in babu hakin wannan kan gani bala'i ya taso kuma wutar daji kamar da na faɗi ba haki ba kaɗai take ci tana aitar da gari guda gari guda tunda kamar da na faɗa ma garin barmu wuta ta so ta ci ta dandan aka yi maza aka ji aka ci ta to ka gani wannan bala'in wuta ta ji gari ka san abin tashin hankalin mai yawa ne To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta yau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin har wa yau dai akan noman rani a yankin Maraɗi da Zandar da kuma Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Sha'aibu Mani da Kanal Muhammad Sani Ranau, mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maraɗi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.